Гемель. kafar sadarwar rediyo ta ci gaba da zama mai tasirin gaske a birane da karkara inda jama'a kan saurari rediyon yayin da suke tukin mota da ma lokacin da suke sararawa haka na kasashen da ba wadatar lantarki mutane kan dogara ga rediyon don samun labarai har ma a gandun daji wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware don rediyo ta samo asali ne daga fara sadarwar majalisar ɗinkin duniya ta rediyo a alif da ɗari tara da arba'in da shida masu sauraron rediyo na faɗar ra'ayinsu kan muhimmancin wannan kafar sadarwar sunana babangida lajaudu ni mutumin jihar Yobe ne musamman mu dai mutanen da muke arewacin Najeriya abubuwa da yawa yana tafiya ko a nan cikin Najeriya mutane da yawa da kansu a duhu yake saboda shirye-shiryen da gidan rediyo suke yi ko mutum a cikin rami yake da rediyo ya san me duniya take ciki so wannan dan ya wayar da mutanen mu kai sosai mutumin da yake birnin da ƙauye ya san me duniya da Najeriya gaba ɗaya ke ciki ya za ka kwatanta misali irin wannan yanki na arewa maso gabas da ke cikin rikici shin wani tasiri kake ga rediyo ke yi a yankunan karkara eh rediyo gaskiya ya taimaka sosai musamman gurin to rigingimu da yawa wata ran ya karo kuma baka da labari na kusa da kai amma sakamakon rediyo in ka kunna da safe ko da yamma zaka je a shi wani guri kusa da kai ma ya kama da wuta to wannan ya saka mutanen mu sun canja wajen zama saboda tsirar da rayuwarsu sunana zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi gaskiya ranar rediyo ta duniya rana ta mai mahimmanci gare mu mu talakawan najeriya saboda rediyo babu inda talakan najeriya zai samu kafa wadda za ta wayar da shi ta bahi labarun duniya irin rediyo da babu rediyo ina ganin da cewa da mu talakawan najeriya mun koma tankar kurame saboda rediyo ita A kafa wadda ka baka ingantaccen labari in kana cikin lungu kana cikin sako kana cikin birane babu wata kafa wadda zaka samu labaru gare ta cikin sauki wato irin rediyo da haka muna ganin da cewa mu talakawan Najeriya rediyo tankar ta zama muna makaranta da fatan wannan zaɓe za a yi shekara ta dubu biyu da goma sha biyar faɗakarwa da wayar da kai da mun ka samu ga kafafen yada labaru na rediyo Allah sa a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya. Ibrahim Musa daga jihar Jigawa na yaba rediyoyin ƙeta. ne ni ina ganin rediyo ta zama makaranta ga mu domin babu wata kafa ta yada labarai wanda talaka musamman waɗanda suke rigage da ƙauyuka suke samun rahotanni da sanin yadda halin duniya take ciki kamar kafafen watsa labaru musamman ma rediyo amurka yadda duk inda ka je ka a arewacin najeriya nijar da duk inda ake jin hausa sautin su yana fitowa ɗau kuma mutane suna jin daɗin shirye shiryenku saboda mafi yawanci labaranku da kuke fitarwa ba a samun kuskure gaskiya a cikinsa. A wannan murna dai da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi a birnin Janiba akwai jawabi daga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki Kimon da murnar cikar ƙungiyar sadarwar duniya shekara 150 da kafuwa. Nasiru Adamu Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.